wato da wannan maraicin juma'a 22 ga watan afrilu kuna nan lahiya yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa kan mita 200.5 a zangon fm da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya fm a birnin kwanni a sauran sassan kasar ta nijar masu gabatar da shirin jamila kabiru fage tare da halima jumrau Shin kafofin sadarwa na zamani na ƙarfafa demokradiyya? Shin ana gwagwarmaya ta kafofin sadarwar nan? Idan ana yi, ana samun biyan bukata da sakamakon da ake son cimma? Me hashtag da ake yawan gani a tuta? Me amfaninsa? Shin jama'a na iya kawo canji ta hanyar yin amfani da kafofin sadarwa? To ita siyasar demokradiyyar ma da kanta mecece ita, shin masu mulkin da waɗanda suke mulka sun ma fahimci abin da ake nihi da siyasar demokradiyya batutuwan da za mu tattauna a kai kenan yau tare da marubuci dan maya ɗan rajin kare hakkokin bil'adama kuma malami a sashen koyon aikin jarida a jami'ar amadu bello ta zaria malam kabiru ɗan ladi lawanti ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa kuma ku kasance tare da mu domin jin wannan tattaunawar Facebook mun yi muku tambaya cewa yaya kuka fahimci abin da ake nufi da mulkin demokradiyya ga amsoshin wasu daga cikinku. Yau da gobe yadda muka fahimci mulkin demokradiyya wata dama ce ga jama'a su zaɓi mutumin da zai jagorance su ba tare da an yi musu ɗauki ɗora ba, Amma sai dai mu a nahiyar mu ta Afirka, wasu shugabannin suka rusa demokuraɗiyya ta hanyar saɓa ma kundin tsarin mulkin ƙasa ko yi masa kwaskwarima don neman dawwama a kan mulki, kamar yadda take faruwa a wasu ƙasashenmu na Afirka yanzu, wanda hakan ba demokuraɗiyya ba ne, da fatan Allah ya shirye su su gane gaskiya, sako daga Sade Sa'idu Daura. baiwa kowane ɗan ƙasa damar faɗin albarkacin bakinsa da barinsa ya zaɓi duk wanda yake muradi a ransa ko mu ma don Allah ya samu abota sauraron kafafen yada labarai ne da karance-karance shi ya sa muka san ma'anar demokradiyya amma da ba don haka ba ba ta yadda ɗan Najeriya zai san menene demokradiyya don har yanzu ko ta bai shigo Najeriya ba sako daga ashirin lawal na goma ruwan bore. Yau da gobe mulkin demokradiyya tsari ne da ke baiwa 'yan ƙasa damar zaɓin shugabanninsu da kansu ba tare da sa bakin wani ko naɗa musu wani da ƙarfi ba. sannan suna da damar hudun albarkacin bakinsu akan abin da suke gani zai kawo gyara da ci gaba tare da 'yancin walwala ba tare da tsangwama ba. Sako daga Kamal Adamu. Mulkin demokaradiyya shine ba wa duk wani ɗan ƙasa da ya kai shekaru aƙalla sha takwas damar zaben shugaban da zai mulke shi. Idan kuma ya kai wasu shekaru kuma shi ma yana da damar tsayawa a zaɓe shi. Da zarar an zaɓe shi, to sai kuma ya shimfiɗa wa 'yan ƙasa adalci da rashin nuna fifiko. Amma ba irin demokradiyyar ƙasar nan ba, mai iyaka da Nijar, Chadi, Kamaru da ƙasar Benin. Sako daga Yahaya Muhammad Jibril Kokiya. Hakika ita demokradiyya mulki ne da ake na nuna 'yanci ga 'yan ƙasa wajen kyautata masu jin daɗin rayuwarsu ba kamar yadda muke gani yanzu ba musamman ƙasashen Afirka na mulkin danniya da tauye hakki. Sako daga Usman Manika mai ruwa Rod Huntuwa. To yau da gobe, ni dai yadda na fahimci mulkin demokaradiyya shine abu na farko a bar talakawa su zaɓi wanda suke so ya mulke su a ƙasa ko jiha ko a ƙaramar hukuma. Na biyu, idan lokacin saukar wanda ke kan mulki ya yi sai ya sauka a yi zaɓe. Na uku, a dinga barin talakawa su dinga yin tsokaci akan abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya. Na huɗu kuwa, shugabannin da talakawan suka zaɓa su dinga cika musu alkawuran da suka ɗauka. Waɗannan kaɗan kenan abin da na fahimta da mulkin demokradiyya. Kuma ina yi wa anta Halima Jimrau da Jamila Kabiru fage fatan alheri. To haka nan mu ma muna maka fatan alheri almangawi. Fahimta ta akan mulkin demokradiyya shine ka zaɓi wanda zai zama wakilinka a matakin unguwa, ƙaramar hukuma, jiha da tarayya. Amma a nan Najeriya cikin kashi uku kashi biyu mulkin soja ake yi ana hokewa da mulkin demokradiyya wanda hakan ya jawo talakawa ba sa ɗanɗana roman demokradiyyar sako daga buba mai gora gashuwa demokradiyya yana nufin kawo ci gaba da kare haƙƙin bil'adama da kuma 'yanci amma sai dai kash a afirka abin ba haka ba ne ba domin shugabanni ba sa barin kan mulki wai sai dai mahadi ba kuma sun mai da talakawansu tamkar bayan mulkin mallaka Allah ya kyauta amin sako daga Yusuf Habila. Jamila ka mu ci gaba muna miƙa gaisuwa ga Jamil Magaji wanda ya ce ye ni ne na harko a <laughs> waɗanda suke bin ku to Jamil Magaji muna godiya sosai da zaka rubuto mana <laughs> To ka mu ci gaba mu shakata da wannan sabuwar waƙar Mudassir Kasim da watan za mu saurari saƙon da ke cikinta da kunnuwan basira. sugar jarrabe ku da tsoro sai mun jarrabe ku da yunwa sannan da karancin dukiya sannan da asarar rayuka har ma da fari in ji Allah mai haƙuri shi ne za ya dacewa Allah mun tuba ka gaje mu ya Allah Allah samu cikin masu dacewa jarrabawa ga tabbas babu kuɗi eh tabbas kuɗaɗe ba su zagawa me yasa tambaye ni in shaida ma an ɗauki shekaru a ƙasar nan kashi saba'in na kuɗaɗen da ke zagawa na haramun ne mm, ba na halali ba biron da bai kai naira hamsin ba shi yake da biliyan hamsin burgu in ya sa biro ya ɗebo sai ya sauko ya raba ma beraye sun je ramin su sun yi ta da na sha tururuwai daga rasu ɗiba shi ya sa ba za ka gane satar ba sai ka tambaye masu cin halali masu nema da gomin su don Allah me ya dame su har da kokawa. Jarrabawa ga ta ana taimaka. su masu yin doka ku ji tsoron Allah mulkin ku ku sani mun zaɓe ku ne fa ba don ku shiga daular ku more ba sai dan ku je ku kare haƙƙin mu a dan ba ku alawas na haƙƙin ku inda matsala da dawo mazaɓarka ka nemi shawarar al'ummarka in ka gaza mu tura canjin ka bangaren zartarwa dukkan ku. bangaren dokoki dukkan ku. bangaren shari'a dukkan ku. aikin ku abin ayaba ne in kun yi dan Allah ya shaida in kun yi sarran ku a duniya a kusa ni dai ba za mu yafe ba za mu haɗu da ku a gaban Allah nan da dokar ku ba za ta yi aiki ba in da kyau ku haye sai kuma ba za ku haye ba muna yi muku addu'a to kamar da muka ce muku yanzu haka muna tare da kabiru ɗanladi lawanti marubuci ɗan gwagwarmaya kuma ɗan rajin kare hakokin bil'adama har wa yau malami a jami'ar ahmadu bello a sashen koyon aikin jarida nan gaba kaɗan za mu dawo mu fara tattaunawa tare da shi To, Malam Kabiru, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya ayyuka. Alhamdulillah. Ya hwama ya gogor Yanzu ya Mun gode Allah. To, ka mu tattauna, ka ji sabuwar waƙa Mudassir me za ka ce a kai? Ko baka saurara ba? Eh, waƙa, na saurari waƙa na wato. To, wani saƙo ke kunshi a ciki? akwai inda ya fi daukan hankali na inda ya ce mun zaɓi shugaba wanda yake adali amma kuma mu kaman bamu da niyyar mu canza hmm. wato an samu shugaba da zai kawo canji amma kuma mutane ba sa so su canza sannan sai jawo hankalin mutane na cewa sai su sun canza ne kafin su ga canjin da suke bukata sannan yan majalisa su ji tsoron allah wajen yin dokoki wanda za su taimaka wa jama'a eh lallai ka saurara <laughs> eh, na saurare shi sosai Yawwa. To game da wannan mawakan akwai hikima sosai a cikin abun kuma wani kamar ce wani wata kafa ce ita ma ta ainihin kawo canji da kuma tabbatar da gwagwarmaya cikin al'umma. Sosai. Gaskiya. Gaskiya ka. kafin ma mu fara ina da mm. tambaya a nan a jiya wani mm. shahararren mawaƙin ƙasa amurka ɗin nan ya mutu ana an san shi da prince to sai aka eh. kafa labarin a sashen a hausa na aka labarin a sashen a pejinmu eh. na facebook abinda eh. ya rikita ni shine yadda mutane suke bayyana ra'ayinsu kasan da akwai hadisi da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan dai za mu yi magana to mu faɗi alheri ko kuma mu shiru amma sai na ga yadda eh. mutanen mu suka rika bayyana ra'ayinsu amma wanda ma kada a ce eh, kamar na zagi mutum ya riga mutu mutum ya mutu kuma kuma abin da ya ban mamaki ni ba ba wanda ya san tsakanin Allah da bawan shi ba wanda ya san tsakanin Allah da bawan shi kuma ba wanda ya san mai rahama Allah da wanda bai da Shi ne suna ce ko tsaya tukuna ko suna ganin ko ko muna ganin cewa idan abu kawai sai da abin da muka furta ne ba abin da muka rubuta ba ba ma ganin cewa yanzu kafafen sada zumunci din nan ma sun ƙara ba mu damar faɗan abubuwan da dole sai an tambaye mu akan su akan kawai da da za ka zauna kawai tsakaninka da mutum da mutum ne kuma yana cikin abin da ya sa na bar ma rubuce wato ci wannan ma ya fi muni saboda ko a kotu za a iya kama ka da abin da ka rubuta a kan abin da ka hurta da baki saboda yawanci abin da aka hurta da baki in ba an yi rikodin nashi ba ba a iya presentin nashi a court a ce zai zama shaida amma abin da ka rubuta da hannunka wannan za a iya kafa shaida a kanka akwai wata tattaunawa da muka yi lokacin da na rike shirin ibrahim ka almasi garba na mu tattauna akwai wani eh, jamilu jega shi kuma ya nuna mm. cewa duk abin da ka rubuta ba za a iya ba za a iya kama ka da shi ba saboda tana yawa ba ma kai bane ka ɗauki hoton wani kasa ko kuma wani sunan da ba naka ba a kahohin sadarwa. Eh, inda abun a shafin ka yake sai dai ka je ka faɗa wa kotu cewa ba kai ka rubuta ba amma yana shafin ka yake ai kowa yana da control akan shafin shi. Mm. In an yi hakkin naka kuma abu mai sauki ne a gane cewa wani ne ya shigo maka shafin ka yi maka wannan abun Wannan duk kotu za ta iya bambancewa amma inda har da mu ce rubuta to wannan kotu za ta iya kama shi da shi in dai a shafin sa aka rubuta abu kuma wani abu da za mu fahimta akan shi yasa shi yasa aka sa password cewa in mutum in akwai password ba wanda zai shiga shafin ka sai dai in abin da aka yi na hacking din abin da ake cewa hacking wato wani zai a yi sata shiga asusunka yawa satan bayananka ya shiga hmm. shafin ka ya maka rubutu wannan kuma tunda akwai fasaha za a iya gano cewa ko hakan akai ko kuma kai din ka rubuta ne ina jin abin da ya kamata masu sauraro su fahimta sosai kenan wannan na'urar da ta fito da akwai yadda ake bincike a kai kaga ɗaya daga cikin abin da yake faruwa shine mutane da dama suna amfani da shafin facebook suna shiga kuma hmm. shafi daban-daban daban-daban mafi yawanci ma zaka gansu akan shafin suna zuwa shafin kallon kamar kallon hotunan batsa ko kuma bidiyo abinda da ba su sani ba duk lokacin da suka yi amfani da wannan sunan nasu suka shiga to ana riƙe da akwai sunansu da sirinsu da ake riƙewa ka ga cewa waɗannan hmm. shafunan kuma suna ta yaɗa. sunansu kuma suna kafa waɗannan hotunan da bidiyo ɗin a shafin wasu amma sunansu da hotunansu ne yake nunawa ya kamata mutane su fahimta kenan a facebook sai abin ya nuna kamar kai da kai ka kalla kamar kai ka saka wannan a facebook kwarai da gaske mm. yawa to jamila da malam kabiru da Ladi lawanti waɗannan kawohin sadarwa na zamani dai sun zo a daidai lokacin da ake ci ana demokradiyya a kasashen mu amma da harin harko malam mm. kabiru ita wannan siyasar eh. demokradiyya ma ce. ce ita mun fahimce ta da kyau da mu talakawan da kuma waɗanda ke mulkin an fahimci wannan siyasar demokradiyya. wato abin da yawanci ba gane ba ban sani ba ko saboda jimawa da muka yi ƙarƙashin mulkin soja ne ina gani har yanzu akwai ko da su 'yan siyasan har yanzu ba su fahimci siyasar ba ko kuma sun fahimce ta da gangan suke ta saboda biyan bukatun kansu amma shi talaka har yanzu yana je bai fahimci wannan ba zan baki misali in aka yi zabe aka yi maguɗi ɗan takara na ya ci zabe sai ga cewa kamar wannan maguɗin da aka yi daidai ne mm. in ɗan takara na bai ci zabe ba kuma sai ga kamar an yi maguɗi har ma in fito in fara iface yocin cewa an yi maguɗi sau da yawa nakan ga irin waɗannan ake ga cewa shi mulkin demokuraɗiyya wani mulki ne wanda yake abin da yake bukata shine masu yawa su suke da magana waɗanda ba su da yawa su kuma za a ba su dama su bayyana ra'ayinsu amma yin sun gane cewa akasarin jama'a ga abin da suka raja kai dole su haƙura da wannan ra'ayin sai dai su rinka bi suna suna kiran jama'a cewa fayi wannan shine mu wannan shine mu kafin zaɓe na gaba sai ga cewa sun jawo hankalin mutanen da suke ɗaya ɓangaren su kuma su dawo nasu hmm. wato babu abun sha'awa irin kaman in kin duba ƙasashen da demokradiyya ta ci gaba inda ake siyasa na ra'ayi za ga cewa lokacin da aka ce labour party suke mulki a ingila ɗan conservative suna nan suna bin irin abubuwan da labour party suke yi suna nuna wa mutane cewa waɗannan abubuwan da suke da haka aka yi shi da ya fi in conservative aka bawa dama za ta yi wannan abun fiye da yadda labour suke ga yadda ya kamata mu yi shi hmm. daga kafin shekara hudu shekara biyar ko takwas mutane sun fara gajiya da jam'iyyar labo sun koma wa conservative sai ga an zo an zaɓi conservative ana gama wannan kuma za a ga cewa su ma ɗan labour ba su kwanta su yi bacci ba haka za a yi yanzu ko in kin kula da ainihin siyasan amurka duk da yake akwai wasu abubuwa wanda yake ba na so in faɗe su a nan wurin. A gaskiya ne, a kowa sani akwai abubuwa suna ta faruwa masu ban mamaki ma kuwa. Masu ban mamaki to amma kuma yankin kula za ki ga cewa duk lokacin da democrats suka karbi mulki yan Republican za su fito su dinga nuna cewa yan democrats sun yi kaza wanda yake bai kamata a yi shi ba suna bawa waɗannan fifiko suna bawa wancan fifiko suna rusa ainihin manufa wadda aka gina Amurka a kanta. to wato shine abun da har yanzu ko dai ɗan siyasa mu ba su fahimta ba ko kuma da gangan suna yi ne kawai saboda sun san cewa mabiyansu ba su da ainihin wannan sani na wannan abu mm. kafin mutane su fahimci wannan abun sai sai sun cire wannan riga ko kuma wannan ido na ganin abubuwa ta fiskan addini ko kabilanci a rinka duba abubuwan da za a yi na taimakawa jama'a mm. wato in duk tsarin da gwamnati za ta yi a ɗaukan ma'aikata na eh, providing infrastructure wato abubuwa na more rayuwa na al'umma ya kamata a rinka duba shi a karin kansa a wai a bashi fasfara ta addini ko ta kabilanci ba mm. ina ji in an samu wannan zai rage irin waɗannan abubuwan da muke gani wanda za ki ga cewa an zaɓi ɗan siyasa daga ya tafi abuja ya manta da mutane ko satin da ya wuce in kirkina akwai wani ɗan majalisar da aka ce aka masa rote a ƙauyensu To. Da wasu alamu ne da ke nuna cewa wato ko dai mutane mu ba su fahimci demokuraɗiyya ba ko kuma dai an kai su bango yadda ba su da wata dama ta bayyana ainihin fushin su sai ta dukan jama'a. To amma ai ga waɗannan kahohin sadarwa na zamani kamar ba za a iya amfani da su ba kamar talaka ba zai iya amfani da su ba bayyana ra'ayoyin shi da bukatun shi da ƙorahe-ƙorahin shi cikin lumana. kuma har ya kai ga cimma nasara abin da ya sa gaba? Eh za a iya yin wannan amma kuma akwai abin da ake kiran coordinated campaign. Coordinated campaign shi social media gaba ɗayan shi. ta wani bangaren za a ce mashi unstructured wato abu ne wanda yake ba wai wani yana da wani tsari na musamman ba mm. amma irin waɗannan gwagwarmaya ɗin suna bukatan a ce akwai mutanen da za su jagoranci wannan gwagwarmaya ɗin duk da dai yawanci mutanen da suke magana akan social media suna magana cewa baya bukatan wani jagora amma akwai waɗanda ya kamata a ce su suke kamar driving wato su suke tura zance wanda za a fiskantar da mutane kan wani abu wanda yake shi ne fi muhimmanci zan baki misali yanzu kamar wannan shari'a da ake na na saraki duk da yake dai in ana ba kotu da cika son ana ana magana akan shi ba. Mm-hmm. Mutum bi abubuwan da mutane suke faɗi a social media ba a duba ainihin laifukan da ake zargin saraki da shi ana duba saraki ne kawai matsayin wani wanda ya wa apc ta waye sannan apc ke neman ta ci mutuncinsa ko kuma ta kore shi a wannan kujera ta majalisa da hmm. maimakon a yi fokusin akan cewa oke to ni saraki ba bani da laifi bari je kotu in kare kaina sannan sai mutane su yi insistin cewa dole musamman amfani da wannan social media kamar yanzu suka zo suka zauna majalisa suka ce za su kawo garan bawul ga ainihin dokar da ta kafa ainihin kotun da take shari'a wa saraki kin ga da jama'a suka tashi a social media duk hmm. duniya suka ji su transparency international suka yi magana dole su sanatocin suka wasu da janye to irin waɗannan abubuwan su ne wanda za a iya kawo su a social media in hmm. akwai tsari za ki ga cewa ko suna so ko ba su dole su yi abin da ainihin mutanen da suka zaɓe su suke so. amma ɗaya daga cikin abin da nake ganin cewa kamar ba mu fahimta ba sosai ba ma dai a kamar arewacin najeriya kudancin najeriya mm. da akwai tsarin nan za a ga cewa kamar ba tsari amma za ka ga cewa da akwai tsari domin duk lokacin da suke da wani korafi ko wata damuwa ko wani abin da suke son su janyo hankalin manya za ka ga cewa dandanan wannan magana take yaduwa shine ma abin da yake haifar da abin da za ka ga cewa ana kiran shi hashtag din nan sai ka ga sun ba wani eh. lokaci ɗaya bane ba za ka ga hashtag ya labari ya yaɗu ko kuma hashtag ya fara zama kawai kowa yana amfani da shi irin wannan da akwai kowa ya san cewa tuta yana ɗaya daga cikin kafar kuma in ce shi ne mafi yin tasiri game da ah, harkar siyasa to suna amfani da mutanen su waɗanda sun san cewa suna da magoya baya sosai kuma waɗanda za su iya tura kamar mota gaba kuma a ji su amma abin da suke kawowa ake tattaunawa har ma su ba wa wasu mutanen daban dama su tattauna a kai wannan ba wai mm. tsari ya samu ba amma shi abin tattaunawar yana zuwa kaga misali maganar wannan essay oruro din nan ba wai haka kawai aka tashi mm. lokaci ɗaya ba sai da aka yi amfani da jarida tukunna punch punch ta zo ta saka eh. shi a kan tuta ta yi amfani da mutanen da fitattun mutanen su suka fara yadawa aka kawo kuma wayanda ake kira waɗannan activist din nan suna suka zo suna eh. taimakawa ka gane abin da nake nufi to ni sai naga cewa kamar ra'ayi na fa sai naga cewa kamar wannan kafofin sada zumunci sun dada tona asirin yadda arewacin Najeriya take da wahala ta haɗa kai domin cimma burin wani abu. ta, samu ta ce ga fa matsalar da suke da shi ga kuma abin da suke son su ga ya faru ga kuma su samu matsayi ɗaya su yi magana da murya ɗaya sai na kamar ya tona asirin haka babu shi malam kabiru kaji bayanin jamila ne eh, wato wannan maganan nata haka ne ba haka ba ne wato bambancin da ake da shi tsakanin kudu da arewa bambanci duka mun san shi a tarihance akwai bambanci na ilimi gaskiya su sun yi nisa akan ilimin ba wai na ce babu ilimin boko arewa ne akwai shi amma problem ɗin shine akwai bambanci sosai akwai gap sosai misali yanzu yankin lura mutanen da zaki ga suke jan runduna a social media a nan arewa zan iya kirga miki su da kan yazu amma yankin koma kudu za ga cewa mutanen suna da yawa sosai to impact wato me zan ce mashi in da magana wani activist zai a kudu za ga cewa a nan arewa yana da wahala dai in shi ya kawo abu sannan mutanen kudu su ɗauka ban san me ya kawo wannan mu ba zan iya ce miki kai tsaye ga abin da ya kawo shi ba amma dai ina gani ɗaya daga cikin abin shi ne ba a ma fahimci yadda za a ainihin advancing wani wani ta social media ba ba a fahimci wannan ba har yanzu a arewa waɗanda suka fahimci hakan kaɗan ne su kuma ban sani ba ko ra'ayinsu na siyasa bai kai wannan wurin ba ne ko wani abu san wannan ba amma yawanci za ki ga cewa yanzu in kin kula za ki ga cewa muna da matsaloli da yawa a arewa waɗanda yake they a social problems wato abubuwa ne na zamantakewa wanda yake inda a ce muna magana da watakila mun warware wasu daga cikin waɗannan matsalolin ba sai mun fita mun yi zanga-zanga ko an kone-kone ba zan baki babban misali yanzu matsalan almajiranci din duk mutumin arewa wanda kika zauna da shi kai magana da shi zai gaya miki cewa wannan abun almajiranci da bara da barace-barace da ake arewacin najeriya ya tsaya mutane a wuya amma babu wanda suke fitowa su magana inda a ce ana fitowa social media a ce wannan abun matsayin arewa kan wannan abun shine ba mu son shi kuma ya mm. yi advancing shi sannan a kawo hanyoyi da za a yi a taimakawa su iyaye da su almajiran wajen da su masu barace-baracen wajen barin waɗannan abubuwa to gaskiya mu a arewa har yanzu bamu da wannan tsari yau amma eh, ba zan eh, a ci gaba ci gaba ci eh, ba zan ce miki babu haɗin kai ne wai rashin haɗin kai bane akwai haɗin kai a arewa amma babban matsalan da muke da shi ne mu yi amfani da wannan haɗin kan namu wajen fito da ainihin matsalolinmu ina magana a social media ne ba wai a wannan mhm. fito da waɗannan matsalolin namu sannan mu nuna cewa abin da bai da kyau ba mu yarda da shi ba abin da yake da kyau akwai tsare-tsare wanda ke suna da kyau a arewa wanda ke za mu iya yaɗa su a social media kuma duk duniya su amshe su hmm. amma ina gani kamar har yanzu ina jin kamar we are reluctant wato ba mu son mu yi haka amma kamar kamar kamar muna da wata al'ada ta muna da ra'ayi muna da abun haɗi amma kamar sai mu ki gaya wa shugaba gaskiya misali wannan garba shehu ya zo nan mun tattauna da shi mun ba masu sauraron mu dama su kira su bayani amma duk waɗanda yawanci waɗanda suka kira mun gode muna jin daɗin yadda abubuwa ke tahiya amma kuma sai gashi muna ganin ta whatsapp ta ina zaka ji ana kamar muryoyi mutum zai zai zauna ya ɗauki muryar shi yana cewa wannan mulki bakin mulki wahal muna shan wahala me yasa mutane ba za su hito su haɗi ba shugabanni su ji buhari ya ji idan akwai yadda za a yi a yi idan kuma babu yadda za a yi shikenan a yi ta hakuri har lokacin da abu zai warware me ke hana mutane su hito su haɗa wa shugabanni gaskiya gaskiya akwai abinmu na kawaici kawaici za ki ga cewa shi dan arewa kullum kika zo kika same shi kai magana da shi wato sai nuna miki cewa wannan abun Allah ne ya kawo shi mu yi hakuri da shi na yadda malam kabiru na yadda malam kabiru a gabanka a gabanka zan nuna ma eh Allah ne amma bayan ka zan je kuma in ta hadin abubuwan da basu kamata ba wanda da ya kamata a gabanka din in hada idan za a iya gyarawa sai a gyara kuma ga kamar yadda muke magana akan kahohin sadar wannan ga sunan su ma duka hanyoyi ne na taimakawa kuma ma yanzu yadda kafafin su social media din suka nuna mana za ka iya faɗa wa mutum yanzu ko shi shugaban kasan za ka iya magana da shi kai tsaye ka gaya masa cewa ga shi abun tsarin da yake abun da kawai muke bukata shi ne mutane su san irin yadda za su isar da wannan sakon akwai mutane da su social media din banda zage-zage ba abun da ake mm. wanda yake bai da amfani yanzu ko waye kake so ya gyara abubuwan da yake in baka zo ka gaya masa in ka gaya masa cewa kaza da ake da nan kuskure ne ga yadda ya kamata a yi shi a cikin mutum ɗari za su bayi shawara sai duba a cikin mutum ɗari nan wanne ne wanda in an yi shi zai taimaka duka al'umma wato abin da nake so in ci a nan shine wannan kawai ci dole mu daina shi in mutum yana da damuwa akwai facebook akwai twitter tana zuwa in kana da shafi na facebook kana sa muhammadu buhari sunansa zai fito za ka iya zuwa ka sa masa ka ce masa shugaban kasa mu ba mu ji daɗin abubuwa da ake ɗaya biyu uku ba in an yi su ta haka ina ji zai taimakawa ƙasar nan sannan za ka yi zuwa twitter kana sawa at nigerian president insha Allah har wajensa zai je abubuwan da ake nan ba mu gamsu da su ba a canza in akwai tsarin da kuka yi na canza wannan abun a canza mana in kuma babu wani tsari ku tambayi masana a san me ya kamata a yi mutane suna shan wahala mutane suna kuka cewa ba man fetur mutane suna kukan cewa abinci ya yi tsada waɗanne shirye-shirye ne shugaban ƙasa yi akwai long term abun nan da yake ce musu tsari da aka yi wanda yake ana tunanin za a ci ribansa shekara goma ashirin masu zuwa amma kafin a cimma waɗancan goma ashirin ɗin mai shugaban ƙasa ya yi yanzu don ya rage wahalhalun da mutane suke fama da shi irin waɗannan abubuwan su ne wanda za a sa a social media in shugaba ya ji zai gane cewa yana shan wahala na saurari hira da kuka da garba shehu wani lokaci har dariya ma nake saboda in kin fita kika ji irin abubuwan da mutane suke faɗi a kasuwannin mu da masallatan mu sannan ki ji abubuwan da mutane suke faɗa a garba shehu kawai sai dai mutum ya kira ya ce a yana yi wa babban bako barka da zuwa ya gode masa kuma suna jin daɗin irin eh, yawwa wannan eh, eh, munafurci ne ko ba a san da wannan ba to muna godiya sosai malam kabiru ɗanladi lawanti da ka samu dama muka tattauna da kai da fatan masu sauraron mu za su san cewa lokaci ya canza yanzu duk ko ina ma idan ana abin da kuka ga ba daidai ake ba bai dace ba za ku iya ku rubuta ko ku kira ku yanzu ko ina waya in ma'aikata ce in ofishi ko ina ne za a kira a sanar abu kaza zan nan ba mu ji daɗin shi ba a canza ba ma son abubuwa irin haka zamani ya canza dole kuma mu ma mu canza ma saurare iyakacin abin da ya sauka kenan sai ranar litinin da izinin Allah a madadin kowa da kowa Halima Jumroki sallama da ku the su BOA